yayin da fiye da kwanaki shida da bacewar jirgin saman yakin Najeriya samfurin Alpha Jet kawai yanzu ma ba a gano inda jirgin ya bace ba yayin da ma ta samun bayanai masu karo da juna game da inda jirgin ya shiga inda wasu manoma ke cewa jirgin ya faɗi ne a yankin Gombe da Haul yayin da wasu kuma ke cewa a'a jirgin ya ci karo ne da fushin yan Boko Haram yayin wani farmaki a yankin Michigan da Madagali da yanzu ma ke hannun yan Miniga masu tada kere bayan. yawa ta wani gefe ne jirgin ya fadi a Gabon Gabon a Gabon na wani karamar hukuma kenan. karamar hukumar gombe ya aka yi aka ga jirgin makiyaya ne da maharba ne suka ga To sai dai kuma yayin da wannan bayanai ma ke fitowa shi ko babban hafsan askaran sojin saman kasar Adesola Amosu a wata hirar da da wasu kafafen yada labarai game da halin da ake ciki ya ce fa har yanzu ba sa da cikakken bayani na inda jirgin ma ya bace ko da ke ya yaba wa jama'a game da irin bayanan da suke badawan. Haka ne ita ma gwamnatin jihar adama ta fitar da wata sanarwa inda ta nuna kaduwarta game da bacewar jirgin. Mr. Solomon Kumanga da ke zama sakataren yada labaran mukaddashin gwamnan jihar Adamawa Honorable Ahmadu Murfintiri ya fa bayyana yadda gwamnatin jihar ma ta ji da wannan labari na bacewa jirgin. Gaskiya gwamnatin Adama ta san cewa lailai an yi asara ne sosai Domacin eh, wannan jirgin yana taimaka wurin wannan yaki da ake yi yanzu na da 'yan ta'adda. Sabili da aka shi eh, bukadashin gwamna ya nuna juyayin ransa musamman su pilot ɗin wanda yanzu a halin yanzu ba a san yanayin da suke ba kuma ya yi addu'a Allah maɗaukakin sarki ya dawo da su lafiya su sadu da iyalinsu ya kuma gode wa sojojin Najeriya a bisa irin kokari da suke su gani cewa sun magance wannan bala'i da ya addabi jihar Adamawa. Kawo yanzu ma jirage masu saukan angulu na soji ne ke ci gaba da shawagi